This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Juma'a bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji rahoto game da yanayin tsaro a jihar Katsina da ke arewa maso yammacin Najeriya. yayin da a baya-bayan nan 'yan bindiga ke yawan kai hare-hare a wasu sassan yankin da a baya ba su fuskanci hare-haren ba to ko me masana harkokin tsaro ke cewa game da wannan lamari shugabanni da hukumomi sun gaza su karfafa gwiwon al'ummar da ya kamata a wa da tsaro karfin gwiwar samun ba da bayanan da suka kamata domin magance wannan matsala domin akwai bayanan a tattare da al'ummar da ake kaiwa har-haren Dr. Yahuza Ahmed Getsa kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku shirin tubalin tsaro wanda shi ma ya tattauna a kan battun dawowar hare-haren 'yan bindiga a kwanan nan a wasu sassan da a baya suka samu sauki a arewacin Najeriya. Sannan 'yan anjima za mu buɗe layukan wayar mu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan duk wani abu da ya daɗaɗa muku ko kuma yake ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da dai za a kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar amma yanzu dai ga cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma labaran duniyar A yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin Prime Minister Japan Shigeru Ishiba a fadar White House a ziyarar da Tokyo ke fatan karfafa kawancen Amurka da Japan a daidai lokacin da Trump ya fara aiwatar da manufofin ƙetare da suka tada hankalin kawaye da abokan adawar ƙasar. ana sa ran trump da ishiba za su tattauna kan ƙara yawan atisayen soji na haɗin gwiwa da aiki tare a ɓangaren tsaro da fasaha da inganta zuba jarin japan ga amurka da kuma makamashin da amurka ke fitarwa zuwa japan in ji wani babban jami'in gwamnatin trump a wata ganawa da manema labarai a yau juma'a jami'in ya ce za su kuma tattauna game da inganta hanyoyin tsaro ta yanar gizo da karfafa haɗin gwiwar sararin samaniya da inganta damar kasuwanci na haɗin gwiwa domin bunƙasa fasahohi masu muhimmanci da suka haɗa da ai da na'urori masu kwakwalwa ziyarar ishiba ta zo ne a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗara a tokyo yayin da trump ya matsa lamba kan wasu ƙawayen amurka da abokan hulɗa yana mai cewa yana son mamaye kanada a matsayin wata jiha ta amurka da mallakar greenland daga denmark da kuma mamaye mashigin ruwa na panama manzon amurka na musamman a rasha da ukraine ya faɗa a jiya alhamis cewa amurka na shirin ƙara matsa lamba kan rasha ta hanyar ƙaƙabawa rashar takunkumai domin ta kawo ƙarshen yakin ukraine a wata hira ta musamman da jaridar new york post jakada na musamman kate kellogg ya ce akwai damar da za a ƙara sakawa rasha takunkumi musamman a ɓangaren makamashi na rasha kellogg ya shaidawa jaridar ta post cewa ya fahimci moscow da kiev za su yi sulhu domin kawo ƙarshen abin da ya kira mummunan kisan kiyashi a yankin a cikin hirar kellogg ya kuma soki lamirin tsarin gwamnatin tsohon shugaban amurka joe biden na goyon bayan ukraine na tsawon lokaci yana mai bayyana hakan da sakaci amma ba dabara ba kellogg ya ce gwamnatin trump ta mai da hankali kan tsatsauran matakin kai ƙarshen yakin wanda ya hada da tallafawa ukraine da ƙarin matsin lamba kan rasha wata kotu a cyprus ta yanke wa wani ɗan ƙasar siriya hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari bayan samun sa da laifin haddasa mutuwar wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa sakamakon kishirwa a cikin wani kwale-kwalen da aka yi wa lodi fiye da kima da ya kwashe kwanaki shida ba tare da isassun kayan abinci da ruwa ba ofishin babban mai shigar da kara ya faɗa a yau juma'a cewa matukin jirgin ruwan mai shekaru 48 ya gaza tabbatar da tsaron 'yanci ranin siriya 60 da ke cikin karamin jirgin kwale-kwalen wanda ya taso daga labanan a watan janairun bara matsalar bugawar inji ta tsayar da jirgin a tsakiyar ruwa a gabashin tekun mediterranean inda da yawa daga cikin fasinjojin da suka rasa rayukansu suka fara shan ruwan teku da kuma fitsarinsu domin kashe kishirwa. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc ministan tsaron isra'ila ya umarci rundunar tsaron ƙasar da su tsara wani shiri ga falasɗinawa su fice daga zirin gaza biyo bayan shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na yadda za a gudanar da yankin da aka ruguza ministan tsaron isra'il kaz ya ce shirin zai hada da zaɓin fita ta tsallaka yankin ƙasa da kuma tsari na musamman na ficewa ta ruwa da ta jirgin sama kaz ya yi marhabin da abin da ya bayyana a matsayin tsari mai ƙarfi na trump ga mazauna Gaza da su fice daga yankin na Isra'ila da Isra'ila ta lalata sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai kan mayakan Hamas. A jiya Alhamis Trump ya ce kamata ya yi Isra'ila ta mayar da zirin Gaza a hannun Amurka bayan kawo ƙarshen yaƙi da Hamas kuma babu buƙatar kasancewar sojojin Amurka a can. Trump wanda ya buƙaci Amurka ta mallaki yankin da ke kusa da tekun Bahar Rome ya fitar da sanarwa a kafar Truth Social inda a ƙarƙashin shirin nasa ya ce da tuni an riga an sake tsugunar da falasɗinawa sama da miliyan biyu a cikin kyakkyawan al'umma mafi walwala da sabbin gidaje na zamani a yankin shugaban majalisar koli ta iran ya ce babu alamar hankali hikima ko kuma darajantawa a tattaunawa da amurka bayan shugaba donald trump ya yi watsi da tattaunawar shirin nukiliya da tehran ayatollah ali khamenei ya kuma ba da shawarar cewa bai kamata a yi shawarwari da irin wannan gwamnati ba to amma bai kai gaba da umarni kai tsaye na kada a yi hulɗa da washington ba kalaman na kamaini ga jami'an sojin sama a tehran a yau juma'a da alama sun saba wa kalamansa na farko da suka buɗe kofar tattaunawa Khamenei dan shekaru 85 a duniya a koda yaushe yakan yi taka tsantsan a kalamansa game da tattaunawa da kasashen yamma. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da jami'an tsaro a Najeriya ke ci gaba da ƙoƙarin magance matsalar tsaro a ƙasar, har yanzu wasu sassan arewacin Najeriya na ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin yanayin fargaba. ko a cikin wannan makon sai da 'yan bindiga suka sace mutane da yawa a garin tsiga da ke karamar hukumar bakura a jihar katsina cikin su har da tsohon babban daraktan hukumar yi wa ƙasa hidima janar maharazu tsiga mai ritaya wakilin muryar amurka sani sha'ibu malumfashi ya yi hira da masanin harkokin tsaro game da batun halin da ake ciki yanzu mazauna yankunan karkara da birane suna kwana da wuni cikin zillimin farmakin 'yan ta'adda wanda hakan ya dakushe ayyukan noma da kiwo har ma da hada-hadar kasuwanci a kasuwannin dabbobi da ke ci mako-mako. abin damuwa a nan shine yadda mutane suka tsorata ba su ma son yin magana game da harkar ta'addanci ko kuma abin da ya jibanci hakan sabili da dalilai na tsaron lafiyar kansu a da wannan al'amari mutanen da ke kudancin jihar katsina sai dai su ji auko irin waɗannan abubuwa a nesa da su to amma wannan al'amari ya riga ya kau don makonni can da suka wuce an kai wasu 'yan hare-hare a dayi malumfashi da kankiya mummunan hari na baya-baya da aka kai sun hada da yin garkuwa da ɗan shugaban ƙaramar hukumar mulki ta malumfashi kana kuma aka harbi wani jami'in tsaro kana kuma alhamis nan da ta gabata sai ga ya sun darra cikin ƙaramar hukumar mulki ta bakori wato a garin tsiga inda suka yi garkuwa da birgediya janar maharazu tsiga tsohon shugaban hukumar kula da matasa masu yi wa ƙasa hidima wato nysc kana suka ƙona wasu gidaje da dama tare da yin garkuwa da mutane tara kan hakan ya sanya na tuntuɓi dr yahuza getsu majishin ya ake waɗannan al'amura ke ta ƙara yaɗuwa alhali ana maganan cewa abubuwan nan sun lafa sosai shugabanni da hukumomi sun gaza su ƙarfafa gwiwawun al'ummar da ya kamata a samarwa da tsaro ƙarfin gwiwar samun ba da bayanan da suka kamata domin magance wannan matsala domin akwai bayanan a tattare da al'umman da ake kaiwa har-haren. Na biyu hukumomin tsaro da ma'aikatan tsaro kullum suna ba da labarin domin abin da suke faɗa daban kuma abin da ake gani a aikace daban. Na uku masu kai har-haren nan ba baki ba ne 'yan ƙasa ne a duk inda suke kai waɗannan hare-hare a ƙananan hukumomin da zan ba da misali na jihar Katsina ko ka ce batsari ko ka ce malimfashi ko ka ce musa ko ka ce matazu ko ka ce kankara ba ko rufo makamantansu dukkaninsu babu wanda ba a san san wane ne ba kuma ba wanda ba a san inda yake ba kuma ba wanda yake yin abin da yake yi a boye idan har kun ce ba ku san suwa yake aikata waɗannan laifukan ba ko ku san inda suke ba to ta aka yi kuke ba mu labarin cewar kun zauna sulhu da su ko kuma ana buƙatar a magana sulhu kenan akwai lauje cikin naɗi. to yanzu ina mafita. to mafita a binciko bara gurbin da suke ba da gudunmuwa a cikin jami'an tsaro domin gaza kaiwa ga gaci da kuma tabbatar da cewar hukuma da gwamnati da shugabannin hukumomin tsaro sun samar da tsarin nan na in ba ka yi ba ni guri duk dukkan waɗanda ake da zargi da hannu da su cikin sarakuna da malaman addini da shugabannin majami'u da sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki a fito da su waɗanda aka kama a kai su gaban kuliyaman ta samu duk hukuncin da sabo yanke a ɗauki matakin aiwatar da wannan hukuncin na ƙarshe shine isa ga waɗanda suke aikata waɗannan laifukan a guraren da suke domin ɗaukar matakan da suka kamata a kansu idan kuma har yanzu ana tunanin ba a san su ba ba a san ko su wane ne ba to ya kamata a dawo a zauna ko dai a yi sulhu su aje makami ko kuma a ɗauki matakin babu sani babu sabo na ladabtarwa wanda zai kawo ƙarshen abubuwan domin a zauna lafiya. To amma sun riga sun tsorata mutane ta yadda ba sa iya faɗi ko dai su zama bayi don neman zaman lafiya da 'yan ta'adda kenan mutane su daina tsorata su daina razana ita mutuwan nan da ya guda ɗaya ce duk dabara ka da kewaye kewayen ka kuma sai ka mutu da haka yanda Allah ya rubuta mutuwar da a kashe ka kana kwanci a ɗaki gara an kashe ka kana gwagwarmayar neman ya za a yi a samar da tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Dr. Huza Getso mai sharhi game da harkokin tsaro a Najeriya. To a halin yanzu dai mazauna yankunan karkara sun dukufa ga yin addu'o'i a masallatai da majami'ai don neman taimakon Allah a samu ƙarshen wannan al'amari sani shabi malafashi murya amurka daga katsina a najeriya A gaida Sani Sha'aibu Malamfashi, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci shida, ashirin da da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda 'yan bindiga daɗi suka yi awon gaba da wasu mutane a jihar Katsina a ciki hadda wani janaral na soja mai ritaya yayin kuma da kalubalen tsaro ke ƙara sake kunno kai a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Toma Dalla. A shekaran jiya ne 'yan bindiga daɗi suka yi awun gaba da wasu mutane a garin Tsiga da ke jihar Katsina a ciki hadda tsohon darakta janar na hukumar shirin yau ƙasa hidima wato NYSC General Maharazu Tsiga mai ritaya wanda Katsinawa ke cewar yana taka rawa wurin faɗi tashin samar da tsaro a jihar ta katsina sunana abdullahi aliyu katsina shugaban wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari zaman lafiya da ci gaba na ƙasa kuma kamar da ka sani janar tsiga ya halarci taron da muka shirya na masu ruwa da tsaki a harkar tsaro na jihar katsina wanda shi janar daku ya jagoranta a wancan lokaci wanda muka yi gangami da wayar da kan mutane da kuma kira akan gwamnatin tarayya ta yadda za a haɗa kai domin domin ganin cewa an kawo ƙarshen matsalar tsaro kuma a matsayin shi na tsohon jami'in tsaro general a wancan lokaci ya ba da gagarumin gudunmuwa a wannan security summit da aka yi a jihar katsina wanda wannan ne ya haifar da taron da gwamnonin jihohi bakwai na arewa maso yamma suka halarta a jihar katsina ɗaya daga cikin abubuwan da shawarwar da aka bayar sun taimaka musamman a wannan gwamnatin da muke kai na bijiro da jami'an tsaro na cikin gida wanda za su taimaka ma jami'an tsaro na tarayya saboda haka gaskiya mutum ne jajirtacce mai kokarin ganin cewa ya bada gudunmuwa a wajen ci gaban jiha kuma ci gaban ƙasa gaba ɗaya musamman a harkar tsaro muna fata za a kubutar da shi da sauran duk mutanen da suke hannu a cikin ƙoshin lafiya. To me satar janar tsiga ke nufi ga sha'anin tsaro? Gaskiya satar janar tsiga abu ne da ya firgita mutane kwarai da gaske a musamman mutanen da suka fito daga wannan yankin da jihar Katsina da kuma ƙasa gaba ɗaya. Abu ne wanda aka kitsa shi kuma aka daɗe ana kitsawa domin a firgita gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya. A da gaskiya wannan babbar barazana ce ga tsaron najeriya gaba ɗaya a ce general ɗin soja za a iya bankarawa a kowane lokaci aka ga dama a kama shi zai iya zama gaskiya barazana ce da kuma wani sako mai ƙarfi ake tura ma jami'an tsaron najeriya a gaida abdullahi aliyu katsina bashir dan musa wani mai ruwa da tsaki ne a jihar ta katsina wanda ya mana fashin baki kan yadda a babayan nan matsalar tsaro ke kara ruruwa a jihar tasu da mashiyar arewa maso yammacin najeriya a matsalar ce babba ita dawo da ƙarfi gaskiya ne ba daɗe ba yana sun shiga wani gari a ɓaure a ƙaramar hukumar safana inda suka yi ta'addanci ba kaɗan ba suka kashe mutane da dama sun matsa mai yanzu malumfashi da ƙauyukan da ke zage da malumfashi ba a cikin satin nan wajen ƙauye biyu suka shiga a cikin a numfashi kuma cikin garmar lumfashi ma kanta ba a abata baya ba kuma sai gashi daga baya bayan nan sun shiga tsiga sun sun dauki jiran maharuzu wanda yake yayi EDG a NYSC matsalar babba ce sosai amma ina ganin abin da yanzu kamar a ce a jiran tsiga ka hinka je ka dauki tsohon soja irin su tsiga su da bai da tsoro bai da komai sai an baka bayanin irin yadda zai hito ba tare da irin kayan tsaron shi ba na makamai kuma ba tare da masu masu tsaron shi ba ka gane an um, um, um, ba dan cikin gida ba zai san wannan babu zai san wannan dole sai dan cikin gida misali saboda matsalar babba ce kuma abin abinda matsalar take nishi ta nuna cewa duk wannan yankin namu nobody is safe kazalika a jihar zamfarama mai makwabtaka da jihar ta katsina matsalar tsaron na ci gaba da ƙara dawowa ga dangadan kamar yadda wannan bazamfaran da bai sama ambaci sunansa ke mana ƙarin bayani bisa ga farmakin da sojoji suka kai kwanan baya ga waɗannan mahara yankunan mu na jihar Zamfara kamar yankin Zamfara ta Arewa yankin Shinkafi Zurmi ƙauren namu da abin da ya kai Shinkafi ya shiga cikin gobir su magana gaskiya bayan wannan abun da ya faru yanzu kuma sojoji sun ɗaga kafa abubuwan nan kuma suna sake dawowa a wasu yankuna saboda su maharan sadda aka kai musu farmaki sun riga sun gudu sun koma eh, wata yanki na maradun wasu su ƙauyuka sun riga sun ga sadda suke tashi suke shiga ta maradun su tsallaka su shiga anka Abun da ya yi mahara to ko da ma irin waɗannan abubuwa shekaran jiya ma akwai wani taro da aka yi na su ilamaniya a nan yanki na yan ta'adda ne babban ɗan ta'adda ne wannan wanda aka sani na waɗannan yankuna su sabon birni isa ya haɗa taro da sauran mayakan shi na ganin cewa sojoji sun ɗaga musu ƙafa. so mu abin da ko da ma damuwan mu idan an ka ce za a irin wannan operation din ya kamata a ce gwamnati ta ci gaba da yi na ba kyakkyaftawa so amma barin shi yanzu kaga sun dawo suna farmakin wasu yankuna waɗanda su kuma da an ɗan samu sauki ta wajajen wannan batu kuma na rashin tsaron da kuma ke ƙara kunno kai haka ke faru a jihohin kaduna niger da sauran sassa na najeriya to shin yanzu ina mafita cp rabiu ladodo tsohon kwamishinan 'yan sanda mai ritaya da kuma ke sharhi a kan sha'anin tsaro. To abin da za a yi nan shine na ɗaya wani abu da ake ce ma naci damben kuturu duk wani mataki da gwamnati ke ɗauka na fatattakar 'yan bindigan nan kana nan kuma sai ka ji an yi shiru to tunda akwai target an san iyakarsu an ce an san inda suke an ce an san dazuzzukan da shin wannan operation ko kuma wannan hoɓɓasa da gwamnati ke yi a na ce mana har sai an kai wani matsayin da an san cewa an ci nasara abin na biyu kuma magani na bai ɗaya ma damar wannan jihar za ta yi sulhu wayan kuma ta ce batan sulhu wannan jiha tana bakin kokari ana fatattaka su can kuma ba a fatattaka su to lalle ne ka ga abin yana dan dawowa in an fatattake su daga zamfara to za ka ga sun dawo katsina in an fatattake su daga katsina za su koma zamfara to me zai sa ba za a dau a mataki na bai daya ba gwamnatin tarayya a nan tana da rawar da za ta taki ta sore ta haɗa hancin duk wani yunkuri da jihohi ke yi a yi na bai daya a huta a gama da wannan abun sannan maganar sulhu ba ni da matsala da maganar sulhu illa iya kawai yaudara duk wani sulhu da za a yi inda da yaudara ciki to wallahi ba zai tasiri ba babu matsala ga sulhu illa yaudara zaka ga gwamnati ta yaudaro a nan 'yan bindigan da suna an yi sulhu ko kuma a'a su 'yan bindigan su yaudari gwamnati da an yi sulhu wallahi malam hassan in na gaya ma wasu sirrance-sirrance na sulhu da na ji kai abin ba daɗi wallahi an mai da sulhu hanyar neman kuɗi ko kasuwanci. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin julie gresham sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya madalla a gaida hassan mai na kaina yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layin wayar mu mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan duk wani abu da ke ci muku tuwo a ƙwarya amma banda da ɓatanci ku muzanta wani sai a kira a bayyana ra'ayi. Mun sami kira na farko daga jihar Nasarawa. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Alhamdulillah kuna tare da um, babawo ne mai agogo na cikin garin gita ta a nan jihar Nasarawa. To muna jan kamalan babawo. Eh, yawwa zan yi magana a kan eh, kokarin da gwamnatin najeriya take yi a kan maganar kirkiro wasu jihohi to wannan kuduri eh, ne mai kyau kuma eh, ni a iya fahimta ni ina ganin najeriya ba wai eh, damuwa mu wai innan ba ne damuwa talakawan najeriya wato daga shugabanni ne yau za ka duba ga ai budget din kasan nan gaba da sai ka ga shugaban kasa ya warwatsa an ba ma gwamna an ba yan majalisu amma talakawa ba sa gani saboda haka mu muna son ainihin shugabannin su yi gyara akan irin wannan tafiya da fara talakawa ke shi ne babban damuwa To mun gode Malam babawa mai agogo yanzu kuma za mu je jihar Kaduna. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. To suna na Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna. To muna jan kamalan Ibrahim. To ni ma ra'ayina gaskiya dangane da kirkiro waɗannan jihohi ne talatin da wani abu da ake so a yi. A yanzu tsakani da Allah Najeriya ba wa bukatan waɗannan jihohi. illa iyaka kawai wasu 'yan siyasa ne suke amfani da waɗannan 'yan majalisu domin wani ya je ya samu gwamna ko kuma su ƙara samun kuɗi a ɓangarorin da suke yanzu su kansu jihohin da muke da su yanzu talatin da shida har yanzu fa akwai inda ba ruwa akwai inda ba wuta akwai inda ba hanya to a tsaya mana a inganta su menene dalili da za a ce a ta kirkiro jihohi ana ƙara samun yawan 'yan majalisu wanda za a ci gaba da zartar kudaden najeriya to mun gode malam ibrahim ramma har yanzu dai muna nan a jihar kaduna salamu alaikum da wa muke magana su kaduna to muna jan kamalan bello to gaskiya ni ma batun waɗannan jihohin da 'yan majalisa suke a ƙara talatin da ɗaya wala shi ne don tsakanin da allah mulki farar hula baya za a yi a waɗi ganin isko lokal zami saboda rikicin da ke yawa rikici yanzu kun yi biyu an ci araba ta uku kano araba ta ɗaya lagos ko magana ta bayewa a wannan ma shi ne ba za a yi allah na tun mulki farar hula araba jiha ko lokal zami yana da wahala yayin sun dawo sun mai da hankali abin da ke damu tattalin arziki nan da ya lalace na kasa, da tsadar rayuwa ba abin da za ta iya a najeriya a cikin kwanci haka to mun gode malam bello har yanzu dai muna nan a kaduna assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam da wa muke magana abubakar malam nan cikin kare karen kuma kubo to muna jan kamalan abubakar Muna jan kamalan Abubakar. yawwa to ni a wannan rana ina kira ga ainihin hukumar da wanda al'amari ya shafa da Allah hanyar mai da kazuta zuwa kare nake in mm, mm, faɗa mana juna guna da Allah ya daure ainihin an shafe ta amma hanyar da muna nan muna dako don Allah mu mun bukata mu kenan a yankin kan ko ku da dunta zuwa kare da fatan za ku tashi da abokan malam kare na gode. To mun gode malam abubakar da fatan kai ma kokenka zai kai ga kunnan da ya kamata ya ji yanzu kuma za mu je kebbi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana daga kebbi. Alhamdulillah, ina magana da shehu araba asara ina kiran ku daga bayar samani asalin jihar kebbi to a ganin gaskiya abin da yake gudana ga mu na afirka ban shiga cikin lamuran karantarwa yanzu ne ne don allah an ba wata mata shugaban jami'a a irin abuja a cewa an zo irin shugaban kasa yana shiga irin cikin galamari gaskiya wannan abun bai dace ba gaskiya ni ina kira wa shugabanninmu na afirka su rinka ede kansu daga lamarin eh, na ilimi hmm. don in sun ce za su kama shiga cikin wannan abin za su lalace lamari to mun gode malam shehu yanzu kuma za mu je katsina salamu alaikum da wa muke magana daga katsina alhamdulillah sunana yakubu litiga tajin tabanni karamar musawa jihar katsina To muna jan ka Malam Yakubu. to barkan ku da aiki hakika muna jinjina a hukumar wannan gidan rediyo na murya amurka bisa da yake ba mu damar faɗin albarkacin bakin mu ni dai kira na zan yi a nan. muna jan ka malam yakubu ko kana tare da mu to ina ga layin malam yakubu daga katsina ya goce yanzu bari mu sake komawa jihar nasarawa. to alhamdulillah na ja bashir tela ne daga nan lafiyan bari bari to muna jan kamalan bashir tela to a gaskiya dole ne mu jinjina su don gane da wurin damar da suke babu mu ne su albarkacin bakin mu Allah kara to za ka da basira sai maganar da yake damu na ki sun mutu a kura shi ne maganar da ne cewa na maganar kwashe al'umman gaza zuwa wani wuri to a gaskiya hakan bai kamata ba ya kamata a bar su a inda suke in ma na wani gyare-gyare da ko gine-gine za a yi musu a yi musu amma a kwashe su a raba su da wajen sassan da zaka kuna fatan shi duk kan firin zai duba wannan al'amarin domin a ga halin da suke ciki na gode bashir tela da wannan lafiyan bari ba tashi lafiya jami'ar to mu ma mun gode malam bashir tela yanzu kuma za mu je jihar taraba salamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. Kina magana da Badama sai tanko mai lakabi goshi tela garin dan Anata. to muna jan kamalan badamasi mu yanzu a najeriya ba batun maganan kara jauhi na gaba ba damuwa da muke ciki ana ta kara mana haraji da wasu abubuwa ma ya ishe mu ya kamata a tsaya mana aiki a sauran jihohi da muke da su ba a gyara mana ya ishe batun kare tambawa bukata. Mm. To mun gode Malam Badamasi Tanko daga jihar Taraba kuma lokaci ya kawo jiki don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To a takaice a yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya karbi bakuncin Prime Minister Japan Shigeru Ishiba a fadar White House a ziyarar da Tokyo ke fatan karfafa kawancen Amurka da Japan a daidai lokacin da Trump ya fara aiwatar da manufofin ƙetare da suka tada hankalin kawaye da abokan adawar ƙasar. manzo amurka na musamman a rasha da ukraine ya faɗa a jiya alhamis cewa amurka na shirin kara matsa lamba kan rasha ta hanyar ƙaƙabawa rashar takunkumi domin ta kawo ƙarshen yakin ukraine a wata hira ta musamman da jaridar new york post jakara na musamman kate kellogg ya ce akwai damar da za a kara sakawa rasha takunkumi musamman a ɓangaren makamashi na rasha wata kotu a cyprus ta yanke wa wani ɗan ƙasar syria hukuncin daurin shekaru uku a gidan yari bayan samun sada laifin haddasa mutuwar wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa sakamakon kishirwa a cikin wani kwale-kwalen da aka yi wa lodi fiye da ka'ida wanda ya kwashe kwanaki shida ba tare da isassun kayan abinci da ruwa ba. ministan tsaron isra'ila ya umarci rundunar tsaron kasar da su tsara wani shiri ga falasdinawa su fice daga zirin gaza biyo bayan shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar ne da za a gudanar da yakin wato yankin da aka ruguza ministan tsaron israel kate ya ce shirin zai hada da zaɓin fita ta tsallaka yankin ƙasa da kuma tsari na musamman na ficewa ta ruwa da ta jirgin sama. shugaban majalisar koli ta iran ya ce babu alamar hankali da hikima ko darajantawa a tattaunawa da amurka bayan shugaba donald trump ya yi watsi da tattaunawar shirin nukiliya da tehran ayatollah ali khamenei ya kuma ba da sanarwar cewa bai kamata a yi shawarwari da irin wannan gwamnati ba to amma bai kai gaba da umarni kai tsaye na kada a yi hulɗa da washington ba kalaman na kamaini ga jami'an sojin sama a tehran a yau juma'a da alama sun saba wa kalamansa na farko da suka buɗe kofar tattaunawa To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Nelson. Ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya.